Africa Check Initiative, helping you sort fact from fiction. Check. dangane da kawo muku kirkirarrin labarai na kage da ake wallafawa a shafukan sada zumunta Afirka Tech a wannan makon ta binciko muku wani labari wanda wasu daga cikin masu kirkirar labarai na ƙarya suke wallafawa cewa sukari da kuma ruwan ɗumi da lemon tsami ko kuma man kwakwa yana iya maganin cutar daji. ko mu ce sankara ko kansa. Wannan dai bayani ya alakanta cewa daina shan sukari kwata-kwata da shan ruwan ɗumi ka matsa mishi lemon tsami ko kuma shan man kwakwa yana maganin cutar ta kansa kuma hakika wannan batu ƙarya ne duk da cewa wannan batu ƙarya ne sama da mutum dubu goma sha ɗaya ne suka kalli wannan bayani a ƙasar South Africa kaɗai banda sauran ƙasashe kuma wannan batu an danganta shi da wani likita Dr. Gupta wanda aka yi bayanin cewa likita ne da ya ƙware kan maganin cutar kansa kuma shi ne ba da bayanin cewa duk wanda ya hana kansa shan sukari sannan kuma ya dimanci shan man kwakwa ko kuma ya dimanci shan ruwan dumi da lemon tsami cutar kansar da ke damunsa to fa za ta warke har ma suka ba da bayani cewa za ka iya haɗa kofi ɗaya na ruwan dumi ka matsa masa lemon tsami guda ɗaya ko kuma uku in har za ka iya a kowace safiya tsawon watanni uku to duk kansar da ke jikinka ko kuma dajin da yake jikinka zai ɓace kuma wannan bayani da aka wallafa a dandali. hanyoyi daban-daban na sada zumunta da suka kama da Twitter wato X da kuma Facebook sun bayyana cewa za ka iya shan cokali uku na man kwakwa a kullum rana tsawon watanni uku shi ma zai iya sa su tattakansa ta bar jikinka. Amma fa wannan bayani da ake tabbas ƙarya ne. Afirka Tech ta binciko babu wani ta gupta a shafukan sada zumunta. Kazalika babu wani likita da aka tabbatar da shi da wannan suna. Wannan sako ya zo muku ne daga Afirka Tech kuma su suke ɗaukar nauyin kara muku shi. An Africa Tech initiative helping you sort fact from fiction. Africa Tech.